ga kanin labarin da muke tafa da su majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa fiye da rabin al'ummar gaza na fama da matsananciyar yunwa gamayyar lauyoyi daga arewacin najeriya na shirin maka gwamnatin ƙasar a gaban kotu za mu ji dalili sannan al'ummar masar za su fara kaɗa ƙuri'a a babban zaben ƙasar yau lahadi to yanzu kuma sai a gyara zama don jin cikakkun labarin Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa fiye da rabin al'ummar Gaza na rayuwa ne cikin matsananciyar yunwa, kuma matsalar har ta kai yunwar ta fara ɗaukar rayukan mutane. Karl Skau, mataimakin shugaban hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya, shi ne ya bayyana hakan yana mai cewa a yanzu yankin Gaza baya samun kaso ɗaya cikin uku na abincin da ya kamata a ce ya shiga yankin kowace rana. Mr. Skaw ya ce yadda yakin ke ƙararin caɓewa kusan kowace rana ya haramta yanayin shigar da kayan abinci yankin. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da adadin fararen hular da Isra'ila ta kashe ya haura dubu goma sha bakwai cikin watanni biyu da ta shafe tana barin wuta ta sama da ƙasa a zirin Gaza. gwamnatin amurka ta amince ta sayarwa isra'ila tankokin yaƙi har dubu goma sha hudu ba tare da amincewar majalisar dattijan ƙasar ba kamar yadda aka saba bisa ka'ida. Sashen tabbatar da tsaro na kasar ya ce fadar White House ta yi amfani da dokar da ta baiwa shugaban kasar damar sarrafa cinikayyar makamai ba tare da neman amincewar majalisa ba. Bayanai sun nuna cewa cinikin tankokin yakin ya kai dala miliyan 106 ƙarƙashin kamfanin samar da makamai na Amurka wato Shell. babu wata tantama dai isra'ila za ta yi amfani da tankokin ne wajen ci gaba da kutsa kai gaza a kokarin da take na kawo ƙarshen hamas dalilin da ya yi sanadin mutuwar fararen hula sama da dubu goma sha bakwai sai wasu dubu arba'in da takwas da suka jikkata tunan kuma gwamnatin ukraine ta yi allah wadai da kudirin rasha na shirin zaɓuɓɓuka a wasu sassa da ta kwace daga kasar tun bayan barkewar yaƙi tsakanin ƙasashen biyu. Ukraine ta ce babu makawa duk wani zaɓe da aka gudanar a yankin ba shi da wani amfani yayin da ta sha alwashin ɗaukar matakin shari'a kan duk wani jami'i da aka tura yankin da sunan kula da zaɓe. Zare a gudanar da babban zaɓen rashi a watan Maris ɗin baɗi kuma tuni shugabar majalisar dokokin ƙasar Valentina Matvanko ta ce an baiwa jama'ar wasu yankuna hudu na Ukraine da Rasha ta kwace damar kaɗa kada ƙuri'a. Tintini Rasha ta yi ikirarin karɓe iko da yankunan Donetsk, Luhansk, Zaporozhia da kuma Kherson da ke kudanci da arewacin Ukraine. Zuwa yanzu dai mahukuntan Ukraine sun buƙaci manyan ƙasashen duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya da su yi duk mai yiwuwa wajen dakatar da Rasha daga wannan ƙuduri nata. RFI Gamayyar lauyoyin arewacin Najeriya sun shirya maka gwamnatin kasar a gaban kotu kan bukatar ta tabbatar da hukunta sojojin da suka jefa wasu ƙauyawa bam inda suka halaka sama da mutum dubu wato mutum ɗari da ashirin. Duk da sojojin sun yi ikirarin cewa harin bisa kuskure ne amma da dama daga jama'ar arewacin kasar na ganin ko kusa bai yi kama da kuskure ba kasancewar wannan ba shine karan farko da hakan ke faruwa ba. Da yake jawabi mai magana da yawan gamayyar lauyoyin barista na Rafiu Abubakar ya ce za su tabbatar da ganin an hukunta sojojin da kuma biyan jama'ar da aka shewa iyalai diya da ta kamata kana a tabbatar da cewa hakan bata sake faruwa ba. Lauyoyin sun kuma soki lamirin gwamnati na baiwa sojoji damar gudanar da bincike suna masu ganin ba za a aiwatar da adalci ba. Al'ummar Masar na shirin fara kada ƙuri'a a yau Lahadi daidai lokacin da yaƙi ke ci gaba da rincaɓewa a Gaza da ke dab da iyakar ƙasar. Alamun farko-farko na nuna cewa shugaban ƙasar Abdul Fattah al-Sisi wanda ke takara a karo na uku zai sha daga kafin ya sake ɗarewa kan karagar mulki ko ma ya rasa damar sake jagorantar ƙasar a zaben mai cike da zafin adawa. Zaben na bana dai ya zo wa Masar ne a daidai lokacin da take fama da matsin tattalin arziki da tashin farashin kayayyaki da ya kai kaso 40 cikin 100 yayin da darajar kuɗin ƙasar ke ƙara faɗuwa ƙasa warwas. Bayanai na nuna cewa tun kafin matsalar tattalin arzikin kaso biyu bisa uku na yawan jama'ar ƙasar su miliyan 106 na rayuwa ne cikin talauci ko kuma ƙasa da ma'aunin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ana sa ran kammala zaben ajibi talata sannan kuma a sanar da sakamako ranar 18 ga watan Disamban da muke ciki. Tuma da yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba. Tarihin Afrika. Jama'a mu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afrika, Inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. ba wanda ke da yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da fata da tarihi tamkar al'umma ce da fata da ruhi Majalisar Ɗinkin Duniya da ma'aikatanta mun dukufa wajen gudanar da ayyukan agaji a Jamhuriyar demokuraɗiyar Congo da yankin da ke da kewaye da manyan tafkuna wato Great Lakes ko Grand Lakes. Ina fatan sauran ƙungiyoyi za su yi koyi da mu. Abu muhimmi shine tallafawa al'ummar Congo saboda sun sha wahala tsawon shekaru kowa ya zaci cewa tare da canjin gwamnati da aka samu za a samu sauƙi. don haka ba za mu yi watsi da su ba. Babu batun kawar da ido game da wasu kurakuran gwamnatin kabila. A matsayinsa na magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya saboda irin matsalolin da al'umma suka shiga a sassa daban-daban na ƙasar Congo. Wannan na zuwa ne kuwa a tsakiyar shekara ta 1998. Kofi anan, duk da cewa yana fuskantar ƙin yarda daga shugaban Kongo. game da binciken da majalisar ɗinkin duniya ke son gudanarwa a cikin 'yanci ba tare da yi musu katsalandan ba majalisar ɗinkin duniya na son a baiwa jami'anta damar bincike game da zargin aikata laifukan yaƙi ne a lokacin da loran desire kabila ke yakin gwagwarmaya na neman kawar da shugaban mabutu daga karagar mulki ga dai kalaman kofi a nan kan hakan ina kyautata san cewa zuwa yanzu mun yi abin da ya dace saboda mun nuna haƙuri muna ƙoƙari don gano gaskiyan abin da ya faru wa yake da alhakin aikata kisan kuma saboda waɗannan dalilai ba za mu gaza ba saboda haka za mu ci gaba da gudanar da bincike ko da kuwa a wajen ƙasar ne domin cimma muradunmu ci gaban shirinmu ne a game da tarihin rayuwar kofi a nan magatakardar majalisar ɗinkin duniya da ke bin diddigin rigingimu iri daban-daban a sassan duniya a wannan karo muna a jamhuriyar demokaradiyyar congo shekara ɗaya kenan bayan naɗa shi a matsayin magatakardar majalisar bayan an mayar da shi saniyar ware sannan ga matsakaimi da 'yan tawayen da tsaffin kasashe abokan kawancensa irin su uganda da ruwanda suka tura masa a wajen Majalisar Ɗinkin Duniya da ke buƙatar samun damar kaiwa ga wasu yankunan ƙasar don gudanar da bincike a kan kisan kiyashin da ake zargi ya yi sanadiyar rayukan dubban mutane wasu kuma suka ɓata. lamurran da suka faru a lokacin tawayen neman kawar da mulki da loran zire Kabila ya jagoranta. Shugaban ya fahimci cewa dole ne fa ya yi wani haɓɓasa game da waɗannan zarge-zarge. Baya ga tattaunawar neman mafita da ake yi a yankin, shugaban na Congo ya kaddamar da wani yunkuri na diplomasiya da nufin faɗakar da kasashen duniya katsalandan da wasu kasashe makota ke masa. Ko baya ga fushi da kuma sukar da yake yi wa magabatan birnin Paris lokacin gwagwarmayar tawayensa na neman iko shekara ɗaya da ta gabata. Da shigar da ƙara da aka yi a gaban kotuna dangane da zarge-zargen cin zarafi da kuma tauye haƙƙoƙin bil'adama a ƙasar Congo. A watan Nuwamba 1998 sai ga shugaba kabila a taron faransa da kasashen afirka wanda a bana ake gudanar da shi a gidan ajiye kayayyakin tarihi na louvre da ke fari Vous l'avez noté, Luc Lemonnier, bien que parlant très bien français. Kamar yadda kuka lura, Mr. Luc Monnier, duk da cewa yana jin yaren Faransanci, kuma yana cewa ba haka bane. Mun lura cewa a yau Laurent Désiré Kabila, shugaban Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, bayan halartar taron shugabanni ya tafi kasar Belgium. Kasancewarsa a birnin Brussels ya yi wata takaitacciyar hira da wakiliyar mu Anne-Marie Moralien, hirar da a cikinsa ya bayyana dalilansa na zuwa Turai. La conférence Wannan taro na Faransa da kasashen Afirka haɗuwa ce da muke da kyakkyawan fata a game da ita. Dama ce domin a muryar Congo, ƙasar da yanzu haka wasu dakarun ƙasashen waje ke mamaye da sassanta. Dakarun ƙasashen waje sun mamaye yankin wata ƙasa mai cikakken 'yanci. Kowa ya sani lokacin da aka mamaye ƙasar Kuwaiti ɗimbin sojoji ne aka kai domin korar 'yan mamaya. To sai dai a namu ɓangare ba wanda ya kula da mu. Wannan alama ce ta nuna bambanci. deux poids, deux mesures. Laurent Désiré Kabila ya buƙaci ganawa da shugaba Jack Chirac amma fadar Elize ta bayar da amincewarta ba. Sabanin haka Kabila ya gana da ministan harkokin waje Hubert Vedrin inda ya yi kira ga Faransa da ta ƙara kyautata hulɗata da ƙasar shi ta kongo. La France ne bouge pas Faransa ba ta yin abin da ya kamata, kuma cikin gaggawa ina fatan al'amura za su kyautata a tsakaninmu. kuma yana da kyau faransa da sauran manyan kasashen duniya su yi magana domin a mutunta ka'idojin da majalisar ɗinkin duniya ta shata irin na zamantakewa a tsakanin ƙasa da ƙasa ana iya cewa shugaban na congo a yanzu na neman abokan ƙawance ne daga ko'ina a sassan duniya saboda a fannin soji yana da matsaloli masu tarin yawa yayin da a fannin ayyukan jinkai kuwa abubuwa sun dagule baki ɗaya kuma tuni wata kungiyar agaji ta bayyana cewa an tafka kisan gilla kashe-kashen da ake yi ta hanyar amfani da wukake da adduna kuma san ba a nuna bambanci tsakanin ƙananan yara mata da mazaje waɗannan kashe-kashe na faruwa ne a gabashin ƙasar yankin da ke ƙarƙashin dakarun ƙasar uganda yanzu haka mulkin shugaba kabila na tangal-tangal bayan ya kifar da shugaba mabutu babban ƙalubalen da yake fuskanta shine sabon tawaye duk da cewa gwamnatinsa na samun tallafin kasashen angola namibia da kuma zimbabwe yayin da 'yan tawayen ke samun taimakon kasashen uganda da rwanda tabbas wannan babbar matsala ce a watan agustan da ya gabata dukkan bangarorin da ke cikin wannan rikici sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya a birnin lusaka na zambia amma har yanzu faɗan bai tsaya ba bangarorin na zargin juna da karya yarjejeniya Wannan na zuwa ne a lokacin da shugaba Kabila ke ziyara a birnin New York tare da shugabannin kasashe shida na yankin don samo mafita ga wannan rikici. Kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gudanar da wani taron gaggawa ya yi alkawarin tura dakarun wanzar da zaman lafiya dubu biyar da ɗari biyar. Dole a gaggauta saboda kawo yanzu an kashe mutane sama dubu ɗaya da ɗari uku kisa irin na gilla. Taron Faransa da kasashen Afirka zai saurare shi tare da ƙoƙarin shiga tsakani don tsagaita wuta. 'Yan kwanaki bayan haka an daddala rijeniya a birnin Lusaka na Zambiya. Tsagaita wutar dai ta zama wacce ake ɗar da ita a birnin Kinshasa da sauran sassa na ƙasar. Saboda tana da alamar rauni kamar yadda kofi a nan magatakardar majalisar ɗinkin duniya da kansa ke cewa. semedako Dukkan bangarorin sun amince su tsagaita wuta nan take. Ina fatan wannan zai tabbata a taron Lusaka nan da ɗan lokaci kaɗan. Duk da cewa ba na zaton akwai mai adawa da haka. Duk da yake an ce babu wanda ke adawa da tsagaita wutar. Amma a fagen daga ana ci gaba da gwamza faɗa. Domin kuwa da zire Kabila ba zai amince da tsagaita wuta ba a daidai lokacin da wasu yankunan kasar ke karkashin mamaya. Tsagaita wuta ba wai yana nufin cewa ajiye makamai baki ɗaya ba ne musamman ma ga dakarun gwamnati. Yaya za a ce mu ajiye makamai? Ma'anar tsagaita wuta ita ce bayar da damar ci gaba da tattaunawa har sai an kai ga cimma yarjejeniya. Amma dole sai sojojin mamaya sun janye daga yankunan ƙasarmu da suka mamaye. Shin ko za ka sa hannu akan yarjejeniyar. Wajibi ne, saboda muna cikin waɗanda wannan rikici ya fi shafa, kuma jituwar da aka cimma a wannan taro na yau za ta ba mu damar rattaba hannu kan yarjejeniyar. Sanya hannu akan yarjejeniya baya nufin kawo ƙarshen faɗa. Wannan na zuwa ne a watan Nuwamba, lokacin da ƙasar Uganda ta sanar da bullar wata sabuwar ƙungiyar 'yan tawaye mai suna MLC, ƙarƙashin jagorancin Jean-Pierre Bamba. Kungiyar na yakin sunkuru ne daga arewacin Congo daga lardin Equatorial kusa da garin Badolite. Ana iya cewa kusan dukkan shugabannin 'yan tawaye babu mai son kawo ƙarshen wannan rikici. Rikici ya zame musu wata hanya ta samun makudan kudade a fagen daga ta hanyar kwasar arzikin ƙarƙashin ƙasar. Tabbas kowane bangare na kiralin fatan samun zaman lafiya a fatar baki. A watan Janairu 1999 duk da cewa babu halartar kasar Congo wacce wannan yakin basasar ke shafa kai tsaye. Amma kasashen Rwanda, Angola, Zimbabwe da kuma Namibia sun sanar da kulla wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a taron birnin Windhoek. Yarjejeniyar da ba ta da wani amfani saboda ana ci gaba da gwabza faɗa a fagen daga. ga abin da kofi a nan ke cewa kai. Labaran da muke samu ba wai gwamnati ba ne, illa wasu mutane da ke kwashe waɗannan albarkatun ƙasar Congo a cikin yaƙin ne suke samun riba. Irin waɗannan na adawa da duk wani zance da ya shafi zaman lafiya, da za a gudanar da bincike don gano waɗanda ke haƙar ma'adinai. A waɗannan yankuna wa ke zuba kuɗi don a ci gaba da wannan